kaga wata kyakkyawan zazzafin halitta irin wanda nake so da Allah wata alfarma nake nema a wajenka. ka Ronaldo ya fi Messi ya kwallo in ka mutu na su ban yadda ba wancan bawa Allah da ya san cewa yanzu zai mutu da ba zai zauna yana musun bol yanzu wannan takardar ita ta baka da take sanar da kai sakon mutuwanka kamar ya to kaga ga amsan tambayan alfarman da nake nema a wurinka na ga saura sati biyu ka mutu so don Allah idan ka ji lahira ka isa min da samu gurin wata yarda